الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وما أنزل من قبلك والآخرة والذين يؤمنون بما سواء عليهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خشم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ولليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا وما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن قَالُوا قالوا كَمَا أنؤمن كما آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن kawai na nuna ya tsana ɗaya na nuna ya tsana ɗaya kawai أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما رجعت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت فلما في ظلمات وتركهم ربكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina gabatar mana da gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa dukkan yabo da godiya wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta'ala in bid'a dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah jalla wa'ala wanda cikin hikimarsa da kaddarawarsa da gudanar da al'amuransa yadda ya so ya ga dama shi ne ya nufi mu haɗu da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar lahadi wanda ya dace da biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina kuma ita ce rana ta uku ga wata na hudu a cikin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu bayan miladiyar annabi isa a wannan makaranta samu da albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zamfon kulana da ke unguwar zamfon da take tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi idan yan uwa su manta ba har yanzu muna cikin tafsirin ayoyin suratul baha kuma yau in Allah ya tada mu mai da faɗin Ubangiji mai girma ɗaukaka afala ya rauna Allah ya ruji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum lahum darran wala nafa'a dan wala yamliku lahum darran wala nafa'a dan kullu ma'ana na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا Allah ta'ala ya ce afala ya rauna shin su din ba sa gani Allah ya wa ilayhim qawlan duk maganar da suka faɗa shi wannan gunkin da suka bautawa baya iya mayar musu da zance wala yamliku lahum darran kuma baya iya mallaka musu abin cutarwa wala nafa'a kuma baya iya mallaka musu abin amfani wannan aya ciko a cikin irin labarin da muke karantawa na annabi musa alaihi salatu wassalam da banu isra'il lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya tafi gani da ubangiji ta'ala aka samu wani fitinan mutum mai suna assamiri a cikin su. ya kirkira musu bautar dan maraki bayan ya kera dan maraki din ta hanyar dalmar kayan adam mutanen kibtawa da aka halaka to bayan annabi musa alaihi salatu wassalam ya dawo cikin su tattaunawa ta ci gaba da gudana a tsakaninsu suka buɗi baki suka gaya masa cewa wanda ya yi musu wannan aiki din shine samiri kuma bayan ya kirkiri wannan aka samu wasu 'yan farfaganda a cikinsu suka ringa yada cewa ba faɗalu haza ilahukum wa ilahu musa fanafiya wannan abin bautar ku ne kuma shine abin bautar annabi musa amma annabi musa ya manta ya muku jawabin hakan kafin ya tafi to shine allah ta'ala ya fara yi musu rabbi kamar da muka fara magana akan a ajiya raddin ubangiji mai girma ɗaukaka a nan wajen ubangiji ta'ala ya fi uslubi guda biyu wajen fara yi musu rabbi na farko ubangiji ta'ala ya fara kafa musu hujja da dalilai na hankali da dalilai na tunani kafin dalilai na nassi da shari'a shi sa a nan wajen yace afala ya rauna Allah ya raji'u ilaihim qawlan ba su ga cewa wato shi wannan dan baraki da suke wa ba baya iya mayar musu da zance wanda yake nuna cewa lallai yana da tufa ta tawaya shi ubangiji mai girma ɗaukaka yana da sufofi na kamala daga cikin irin siffofinsa shine Allah subhanahu ta'ala ya kasance yana daga cikin siffarsa ya kasance yana yin magana yana kuma ji yana gani daga cikin irin maganganunsa akwai Alƙur'ani, domin alqur'ani zancen Allah ne afatat mauna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamuna وإن أحد من المؤمن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله waɗannan ayoyi dukkanin su suna nuna cewa lallai ubangiji mai jima ɗaukaka yana daga cikin siffarsa akwai siffa ta zance shi kuma wannan ɗan maraki da suke bautawa baya magana don haka a hankalce bai kamata ya zama to abin bauta ba dan duk wani abun bauta wanda ya cancanta bauta masa yana da dukkanin wata siffa ta kamala amma duk wani ba shi ba za ka same shi da siffa ta tawaya irin wannan usulubi na jan hankali da kuma kafa hujja da dalilai na hankali alƙur'ani ya saba mu'amalantar su ayoyi da dama a cikin alkur'ani ubangiji mai girma ɗaukaka yana iya jan hankalin waɗanda suka bata da dalilai na hankali kafin dalilai na shari'a da dama daga cikin alkur'ani in ka bi lokacin da ubangiji ta ke magana da mushrikai za ka ga irin wannan uslubi din yake bi ayoyin da ke cikin suratul ahzab na farko farko haka ubangiji ta ya bi uslubi na kafa hujja da dalilai na hankali kafin ma dalilai na shari'a Allah ta'ala ya ce ka gaya wa mushrikai din nan waɗanda suke bautawa ba Allah ba suke bautawa gumaka ba Allah ba aruni ba za falaku min al-ardi su waɗannan gumakan nasu da waɗanda suka ɗauka ko da ba gunki ba ne a matsayin a girmama shi irin yadda ake girmamawa Allah sawa'un mala'ika ne a cikin mala'iku suke girmamawa yadda ake girmama Allah ko annabi ne a cikin annabawa ko wani walili ne daga cikin waliyai ko wani shehu ne daga cikin shehunai ko wata dabba ce daga cikin dabbobi ko wata halitta ce daga cikin halittar ubangiji ta'ala ko wata bishiya daga cikin bushiyu aruni ba za falaku min al ardh Allah Ta ya ce gaya mutu su nuna mun abin da waɗannan gumakan nasu suka halitta a cikin irin faɗar halittar da Allah ya baza a ban ƙasa shin su ne suka halicci ruwan da yake ban ƙasa ko tekunan da suke ban ƙasa ko su ne waɗanda suka halicci manyan koguna da ake da su a ban ƙasa ko su ne suka halicci duwatsu da suke kafa a ban ƙasa ko su ne suka halicci hanyoyi da Allah ta yake cewa wasalaka lakum fiha subula waɗannan hanyoyi din su suka tsara su ko su suka halice su ko su suka baci yanayin da duniya take tafiya a kai na haske da duhu hasken a lokacin hantsi da rana da kuma duhu a lokacin lumshi da kuma wato ainihin magariba da kuma cikin dare su suka halici wannan ko shakka ba su suka halici wannan ba ko su ne suke canja yanayi daga zafi ya koma sanyi daga sanyi ya koma zafi su suke wannan aikin ba su suke ba su suke canja yanayin duniya daga damuna ya koma bazara ko daga rani ya koma bazara ko ya koma kaka su suke wannan amsa ba su suke yin wannan ba da ka aruni ma za khalaqu min al ku nuna min me suka halitta a barkata an lahum shirkun fis samawa ko kuma suna da wani kaso na aiki da aka yi haɗin gwiwa da su aka yi a cikin halittun da ake gani a sama in kaɗa da idan kanka wannan rufin da aka yi a sama akwai kamfanin dukansu da ubangiji ta ya ba kwangila ya ce ku zo ku taimaka musu mu rufe sama akwai wani kafinta a cikinsu da shi ya rabta da ta rike sama akwai wani kafinta a cikinsu da shi ne wanda ya yi hotoci suka rike saman ana ruwa suke karkatowa su zubar da ruwa ga al'umma ko kuma watanni da ake gani a sama ko taurari da ake gani a sama ko kwallon rana da ake gani a sama wannan duk aikinsu ne ko shakka babu ba aikinsu ba ne ba ko malakutun samawati manya-manyan mala'iku da ubangiji ta ala ya a sama masu adadin da ba wanda ya san yawan su sai ubangiji mai girma ɗaukaka shin a cikin su akwai wanda ya ba da gudunmuwa wajen halittar wani mala'ika akwai wanda ya san rayuwar mala'ika akwai wanda yake taimakawa mala'ika cikin gudanar da rayuwarsa amsa ba su da iko akan wannan shine amlamun shirkun bidal fi samawa. shi Allah ta'ala ya kafa mu waɗannan in ka kula da kyau dukkanin su dalilai ne na hankali daga nan sai ubangiji ta'ala ya tafi magana akan dalilai na shari'a yace i'tuni bi kitabin min qabli hadha to ku zo min da wani rubutaccen littafi wanda Allah ta'ala ya saukar da shi masana suka rubuce shi ya zama a cikin documentation din duniya wannan littafi ne wanda ya zo kafin alkur'ani da ya koyar da akidar da kuke kai eh, in ni bi kitabin min qabli hada ku zo min da wani littafi wanda ya koya muku wannan shirya din ai kuna tsane ko dinnan yan gararan ba ne da gwagwarmaya da kai kawo a cikin duniya kuna yawon kasuwanci ko da kan shawa kuna zuwa sham don kasuwanci kuna zuwa rum don kasuwanci kuna zuwa habasha don kasuwanci da kulla mu'amala ta zamantakewa tsakaninku da waɗannan garuruwa manya-manya waɗanda kuma waɗannan gari da kuke shiga sham in kun je dai dandazo ne da yahudawa Yahuda, wannan kuma suna takama suna da annabi shi ne annabi musa alaihi salatu wasalam suna takama cewa suna da saukakken littafi da Allah ya saukar musu shi ne littafin a saura ka idan yahudu sun rike addininsu su sun ki bari wani Allah za su iya cewa suna da hujja domin annabin su aikakken manzo ne littafin su saukakken littafi ne daga wajen ubangiji ya girma saukaka habasha da kuke zuwa dandazo ne santa ce ta kiristoci waɗanda suna da annabi suna da suna da littafi da ubangiji mai girma saukaka ya saukar musu a can din akwai wato kiristoci da suke bin tafarkin annabi isa alaihi salatu wasalam wanda kuma sanannen annabi ne yana daga cikin ma zababbun annabawa guda biyar ulul azmi min ar-rusul sannan kuma yana da saukakken littafi shine littafin injil waɗanda in mutanen sun rubun kume sun rike shi da fiƙa sun ki su saki suna da wata hujja da za su dogara a kai su ce ai littafin su saukake ne ku da kuke bautar gumaka a yau ku da kuke bautar shehunai a yau ku da kuke bautar abin da bai dace a bautawa a yau ba itu ni bi kitabin min qabli hada a dauko duk wani littafi da ya rubuce addini a duniya kafin alqur'ani ko bayan alqur'ani a kawo a fada a jami'in a fassara ina aka koyar da wannan aƙida din akwai da cikin littafin alkur'ani babu akwai da cikin sahih muslim akwai da cikin bukhari akwai da muslim akwai da sunan babu akwai da cikin sunan masani babu a cikin shin rayuwar sa sai da aka karantar da mu aka koyar da mu tarihi ya dauka mun ce rayuwar su kin yi abin da kuke aikatawa tabi'ai da suka biyo bayan su irin aqidan ku daya tabi'u gina haka suka biyo kai duk wani littafi da shi ne mafarin baki wajen koyar addini shin a cikin sa akwai inda aka koyar da shirye da hukumi kai a dauko ahlari a caje shi tun daga awwal ma yajibu ala al-mukallafi har zuwa gaba ta ƙarshe a babu sarawi a cikin ahlari a ga ina aka kawo aqidan da kuke kai E, tuni bi kitabin min qabli hada aw asaratin min ilmi ko kuma ku zo mana da wani burfushi na ilimi wanda sanannen ilimi ne da duniya ta gamu a kansa irin yadda duniyar musulunci ta gama a kan sallah guda biyar ce a yini azhar din ta guda hudu ce la'asar din ta guda hudu ce magarbar ta guda uku ce ishar ta guda hudu ce asuba ko da za ka kara ta ta kai uku ko ta kai hudu ko ka rage ta ka dawo dai ka saba wa dukkanin jumhurin musulmai kowa ya yi ittifaki cewa guda biyu ce haka da za ka ɗauki ramadana ka je ka yi shi a watan sha'aban kowa ya yi ittifaki ka saba wa jumhurin musulmai au asaratin min ilmin kenan ku zo da wani furfushi na ilimi da duniyar musulunci ta haɗu a kai ta ce lallai wannan abin addini ne ittifaqan la ikhtilafan an ittifaqi akan sa babu sabani ko kankani to ku zo da irin wannan in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya ne wannan sune filala a kariya kafa wa adam hujja ta dalili na hankali wanda shi zai kure tunaninsa shi zai sa ya gano cewa lallai abin da yake kai ba shi da wata hujja kafin ma ka ja aya kafin ma ka ja hadisi to shi ne a nan wajen ubangiji mai girma da ɗaukaka ya fara kafa musu hujja da dalilai na hankali tun kafin ma a zo a yi musu bayani akan dalilai na shari'a Allah ta'ala ya ce afala ya rauna shin ba sa gani Allah ya riji'u ilaihim qawlan in ya suka yi masa magana shi wannan dan maraki da aka kera musu baya da musu da zance wala yamliku lahum barran haka kuma baya mallakar musu abun cutarwa inda za su ce cutar da mu ba ne ke cutar da su ba sawa'un babbar cutarwa ko yar cutarwa yau da wani a cikin su zai zo wucewa ya bangaje shi to shi ba zai iya kare kansa daga wannan bangazar ba kuma da wani zai dalla masa mari ba zai iya rama wannan mari din ba kaga la yamliku lahum darran mari ba cutarwa bace ba to ba zai iya marin ba wala nafa'an kuma haka ba zai iya mallaka musu amfani ba su a kan kansu waɗannan gumaka ɗin ba sa iya amfanar da kansu ba sa iya cutar da kansu kuma yaushe za ka yi tunanin za su amfanar da kai yaushe za ka yi tunanin za su cutar da kai haka duk wani ɗan adam da ake ba wa tasiri wallahi ba zai iya amfanar da kai ba zai iya cutar da kai ba saboda shi ɗin ƙarƙashin kulawar ubangiji ne girma tsafta yake in dai ga ka tsaro ka ji tsoro ka yi tsartsar to ka zubo imaninka amma idan imanin ka tabbatacce ne kalmar da kake maimaitawa a fatiha a cikin sallah ko a wajen sallah ka yadda da ita iyaka na abudu wa iyaka na sa'in to wani wanda zai cutar da kai saboda me kana da ayoyi da suke baka kariya kana da ayoyi da suke sa ka ji cewa lallai kai din mutum ne ba mutum mutuni ba kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana fakiruni jami'an sun mala sun biro gaba sai sun wani dan makiri da wani dan jin kai da wani dan kaza wani wanda yake takama ya kai a cikin asali banci ya je ya tattaro duk mutanen su idan za su iya cutar da mu Allah ba za su iya cutar da mu ba lan yusibana illa ma kataba Allah lana ba wani abu da zai shafe mu sai abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya wato ainihin ne ya ga dama ya shafe mu sai abin da Allah ya rubuta mana huwa maulana ubangiji mai girma ɗaukaka shi ne majibincin al'amarin to wannan ita ce aƙida ta mumini shi sa nan wajen ubangiji ta alaƙi musu wala ya bari wala hun zarra wala nafa'a ba sa mallaka musu wani abun cutarwa ba sa mallaka musu wani abun amfani su a kan kansu ba sa amfani da kansu ba sa cutar da kansu yanzu da za ka ɗauki gunki ka ajiye shi a nan wajen bayan shekara ɗari idan ka dawo ba zai motsa ba ƙorar da ta hau kansa ba zai iya shafe ta ba kumfunan da za ta same shi ba zai iya maganin ta ba to zama da ka wannan ne ne amfanin to haka shi ma ɗan adam da kake ganin yana da wani tasiri wala ba shi da wani bambanci da kai duk abin da kake bukata a matsayin ka na dan adam shi ma yana bukata abin da yake janka akai yake nufantar da kai akai business din ne kare kashin niyyar gidansa yake yi domin dole idan ya da zai ka baka dauki kuɗi ka bashi me zai da kuɗin dole zai je auro shinkafa ya auro masara ya auro dawa ya auro wacce acca ya auro maiwa dan ya ci da kansa ya ci da iyalansa kuma yanda idan abin shi ya shiga cikin cikin ka yayi digestive kake buƙatar ka fitar da shi don ka samu hutu da zaman lafiya shi ma yana zuwa ban daki ya kashi in yana amfanarwa ya zuciya ce to shi kenan bai kamata ce na kasar mun suna zuwa ban daki su turo so ba mu ba mu je mu rinka abu mai wari mu mun lamun cewa kanmu ba za mu iya kashi ba in ya isa zai faɗi wannan ko ya lamun cewa kansa fitsari yau inda ubangiji Ala zai hana masa fitsari fitsari ya ke fita ta cikin marasa da yayi da cikin bala'in da sai kaga ya koma zuwa ga Allah an samu wani hatsabibin mutum a zamanin tabi'ai abu zai eh, a in zan iya suna sunan ko wani abu makamancin haka yana gaya wa ubangiji mai girma ɗaukaka gadara maganganu irin na gadara da ya ga dama ya rinka cewa shi bai damu ba Allah ya bashi ko ya hana shi shi baya bukata cikin falalar Allah shi bai damu ba Allah ya bashi da lafiya ko ya hana shi lafiya shi baya bukata a cikin falalar Allah irin abin da zaka samu gudan sufiya wasu wawaye a cikin sufaye suna yi haka yake wannan cika baki din kawai wata rana sai ubangiji ta ya lalata musu tsaransa ya yi sati biyu bai fitsari ba malarsa ta cika fam sai gashi ya zagaya yana bin tsangayar almajirai inda almajirai suke karanta alqur'ani yana bin tsangayoyin yana samun yara makaranta alqur'ani yana cewa ko li amlikum al-kazzab fa innahu filiya bi lisani ud'u li kazzab dan Allah wannan dattijan da kuke gani ku yi masa addu'a fa innahu filiya bi lisani domin an jarrabe ni da abin da nake faɗa akan harshe sai da aka yi ta saukar qur'ani alarammomi suka yi ta karanta alqur'ani sannan aka samu mara da zaki ya fesa fitsari daga ranar da ya koma yana kofa zuwa ga Allah wa ya gaya masa wa ya gaya masa barna ba gaban eh, sake ba idan ba ya kamata ya gyara wannan kalmar ko ce wa ya gaya maka barna gaban sake to ai da ba a gaban sake sai dai ka ce wa ya gaya maka barna yamma take ai barna gaban sake bu gabas kuma ita ce manufar sallah kowa ya ki zai dawo ya same ki ina ba ta mun gane wannan shine yace afala rauna Allah wa ilaihim qawlan shin baya ba sa ganin cewa idan suka yi magana baya da musu da zance wala yamliku lahum darran baya mallaka musu abin cutarwa wala naf'an haka kuma baya mallaka musu abin amfanarwa ayoyi na gaba Allah yake ne ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرأ عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ubangiji ta ala ce wala kad qala lahum kuma da ba lallai min qabl wala kad qala lahum min qabl kuma da ba kin ba yanzu ba ya gaya musu yace da su ya kauri ya ku mutane na inda ma ku cin tumbihi ku sanin cewa an jarrabe ku ne da wannan dan maraki inna rabbakum arrahman amma lallai ubangijin ku wanda ya cancanta bauta wa shine Allah arrahman fattabi'uni ku bi abinda wato ainihin ku zo ku bi da akan wannan aqida ta bautar Allah arrahman wa ati'u amri kuma ku hukumarnina qalu sai suka ce da shi alai nabraha alayhi dina. ba za mu kushe muna gurfane muna bauta wannan alsammaraki ba hatta ya ruji a ilaina musa har sai annabi musa ya da wajen mu shi ya mana bayani akan daidai muke ko kuma akan kurkure muke a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yana barrantar da annabin allah annabi harun alaihi salatu wassalam domin ayoyin yadda suka fara jawabi shine suna gaya mana cewa banu isra'ila sun tsinci kansu cikin fitina to dan kada wani ya ɗauka cewa wannan fitina da banu isra'ila suka tsinci kansu a ciki ta haɗar da hadda haruna a cikin fitina din sai ubangiji ta'ala ya tsame annabin sa haruna saboda dama ba yanda za a yi ce annabin allah ya tsinci kansa cikin fitina ta shirka shine allah ta'ala a nan wajen yake ba wa annabi haruna kariya ya zame masa lauya wanda yake faɗar halin da ya tsinci kansa a ciki a lokacin da waɗannan mutane suka fantare suka koma bautar maragi lallai annabi harun ya sauke haƙƙin da ke kansa haƙƙin da ke kansa matsayin sa na annabi shine sashe da'awa ya karantar da su ya musu wa'azi ya ja hankalin su ya dawo da su kan hanya ta gaskiya to Allah ta'ala nan yana ba da shaida akan annabi harun ya sauke wannan haƙƙi din Allah ta'ala ya ce wala qad qala lahum harun kuma lallai hakika harun ya ce da su min qablu tun a farko wato tun da wuri tun kafin shirka ta yadu tun da fitilar ta fara fitowa bakin annaba harun da yi shiru ba haka ya tashi ya ta wa'azi yake gaya musu cewa ya kauri ya ku mutane na malamai suka ce asalin ya kauri a cikin harshen larabci ya kaumi ne ya ku mutane na sai aka cire ya biya din da ke karshe aka ce ya kauri dan takaita zance ina jin jiya mun yi bayani akan wannan ko la ma'ana min al-i'ada ba sai mun ƙara mai ba Allah ta'ala ce ya kauri ya ku mutane na a cikin kiran su da cewa mutanen sa ko shakka babu nan akwai ke zuwa gare su wato akwai wato wato akwai tausayawa akwai ja a kika wanda kuma haka ake son mai da'awa ya kasance duk wanda za ka yi wa da'awa duk wanda zaka kira shi zuwa ga addinin Allah duk wanda ka ga ya saba wa dokokin ubangiji ta'ala kana so kai masa rashina ya dawo kan hanya to ka jashi a kada ka kore shi kada ka kyamace shi kada ka aibata shi domin halin da ya tsinci kansa cikin fitina ce fitina kuma ba wanda ba ta iya samu wala asimu man asama Allah wanda kaga bai fada ba kawai kariyar Allah ce ta hana shi fadawa amma in ba haka ba kowa zai iya fadawa cikin fitina dan haka tausaya masa ja shi a jiki lallaba shi lallashe shi yi masa wa'azi bil hikmati wal mau'izatil hasana ta hikimomi sawa kyakkyawan wa'azi da wajen jan hankalinsa ku kalli dai fir'auna da irin halinsa da irin tamarrudajinsa da irin taurin kansa cikin sabon Allah amma haka ubangiji mai girma da kuka ya gaya wa haruna da musa idan sun je fa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha don sun je su lallaba shi sai an lallaba dan adam yake gane cewa yaya shirya take sai an lallaba shi ke jin dadin bauta wa ubangiji mai girma ɗaukaka da aka a wannan babi na lallabawa annaba haruna ya hudu ba ke ce da su ya kauri ya ko mutane na tare da cewa sun fadare tare da cewa abin da suka aikata shirka ne duk mumini fa ba zai so ya rafu mushriki ba amma tun da babi ne na wa'azi da jan hankali sai ce da su ya kauri ya ko mutane na inna ba ku titun bihi lallai ku sani cewa an jarrabe ku da wannan wata fitina ce ta fado muku wata jarrabawa ce da wajen ubangiji mai da ɗaukaka ta jarar muku wa inna rabbakum arrahman kuma lallai ubangijin ku wanda ya cancanta ku bautawa shine Allah arrahman anan wajen mu kula da kyau annaba harun ya zafi ya gaya musu cewa ubangijin su shine wato arrahman da ya tashi faɗa sai ya amfani da sufofin Allah guda biyu Ya ce wa inna rabbakum anan ya yi amfani da sufar Allah ta rububiya. sannan ya ce ar-rahman yi amfani da sufar Allah ta rahmaniya. a madadin ce wa inna ilahukumullah ko ba zai iya faɗar wannan ba tunda babi ne na ubudiyya magana da ake bautar wani kuke ba Allah ba kaga aka tashi musu jawabi kamar yadda zamu ga a gaba kadan ai ubangi a annabi Musa alaihi salatu wasallam shi ne tashi ba annabi cewa inna ba ilahukumullah ko ba haka ba sai ya amfani da kalmar uluhiyya to amma shi dan uwansa haruna a nan wajen sai ya amfani da kalmar rububiyya da rahmaniyya to dan Allah menene hikima da ke cikin wannan hikimar da take cikin wannan shine mutane ne waɗanda suka ba wa wani tasiri suka ba wani ɗan maraƙi tasiri wanda bai cancanta ba shi wannan tasirin ba to dan haka sai a tunatar da su su inna rabbakum wanda arrabu shine alkhaliqu almusawwir almudawwir almusarrifu almudabbir lil umur wanda ya halicce mu ya suranta ku cikin halin da kuka tsinci kanku a ciki na tuffa in dogo ne halittar Allah ce in gajere ne kai halittar Allah ce in ka fito fari haka Allah ya ga dama ya cafu ka in baki aka aka halice ka haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya ga dama ya maka fantin baki in lukuti ka zo haka ubangiji ta ala ya maka wannan moli din ba yanda za ka yi in siriri aka halice ka haka ubangiji ta ala ya ga dama ya halice ka siriri kalan fatai haka kalar molin ka take hadha khalqullahi fa aruni madha khalaqa ladina min dunihi haka halittar Allah take in aka wanda zai iya halitta bayan Allah ya zo ya wacce tafa Allah wanda ya ya tafa halittar Allah wanda wannan to saboda haka sai aka nuna musu halittar da suke takama da ita ransu da rayuwarsu gaba dai na Allah ne shine ba ya kama musu kalmar rabbu a nan sannan yanayin da suka zanci kansu a ciki wato ainihin yanayi ne da Allah ta ne ya gada ba ya sa su a ciki in samu ne in rashi ne in daɗi ne in damuwa ce in walwala ce in bakin ciki ne dukkanin wannan ubangiji ta ne ga dama ya wannan kuma duk wannan yana daga cikin hasa'isul rabbi wato ayyuka da ubangiji ne arrahu kaɗai yake yi sannan kuma dalilin da ya sa ya yi amfani da kalmar arrahmanu wadda tana nuni ne zuwa ga rahamar Allah da jin kan ubangiji mai girma ɗaukaka to ai wala yunazziruka mithlu khabir ba su ya kamata a gaya wa rahamar Allah ba yaya kuka shekarar aro aro a hannun fir'auna yana yanka ku yana yanka mazajen ku yana bautar da ƴaƴayen ku mata babu wani irin bala'i da ku gani ba alqur'ani da kansa ya ba da shaida bala'in da kuke ciki bala'i ne mai girma wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abana'akum wa yastahiluna wa yastahiluna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim bala'i ne mai girma to yanzu dan Allah ku tarku daga cikin wannan bala'i din rahama ce ko ba rahama ba waye fitar da ku daga cikin wannan bala'i din ashe ku ne kuka dangane rahamar Allah kafin kowa da ka shi isa Haruna anan sai tuna musu rahamar Allah akan idan su Fir'auna ya biyo su Annabi Musa ya zo bakin kogin Nilo gashi da girma gashi da zurfi gashi da tsoro, manya-manyan jiragen ruwa ma idan za su tsallake shi cikin tsoro da fasuwar gaba suke saboda za su iya fadawa da kansu suka shiga cikin halin tsoro suka kalli annabi musa suka ce masa da na da la shi ke tamu ta kare yau an yi bandar mu an gama fir'auna ya gama kama mu ya yi kyarin in na da mudrakun wallahi ba za mu ƙira ba shi kuma ya dawo da su kan hanya yake in kalla inda ma'i rabbi sai hadis ku kira sakon Allah ku kirawo aiki irin na Allah ku kira bayar da mafita irin na Allah ku kirawo su yanzu fir'auna sun gama irin talibin su sun gama dukkanin shirin su to ku jira shirin Allah wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin Allah ya muku rahama ya tsaga kogi a tarihin duniya ba a taɓa yi wa mutane irin abin da aka yi muku ba kaga kogi ya dare ya kase ya koma tamkar dutse bangon dama da hagu kasan ya koma tamkar shimfiɗaɗɗiyar kwalta kuma kuka hau kuka taka kuka tsallake wannan mece ce ranar Allah ce ku bada amsa mana mece ce ranar Allah ce shi ta dole a san da su zuwa ga rahmar ubangiji mai girma da wuka babu wani ɗan adam da Allah ya tsaye wannan lamunan sun ba ku ba sannan ya kubutar da ku ko ka fito cikin daji ba gida gaba ba gida baya ba garin iya ba dangin baba babu inda za ku je ku tsira daidai da kushiya da za ku fage ku sha iska a ciki Allah ta'ala bai sa a cikin dajin da kuke ciki ba sahara ce bai san iya ganin idan ku a madadin zafin rana ya gasa ku ya tantana muku kuda wa zallalna alaikumul zamama Allah ya sa girgije ya muku inuwa mai sanyi wannan mai ce ce kamar ubangiji mai girma ɗaukaka kaga ya kamata a tana muku sunan Allah ar-Rahman an gane wannan sannan kuna cikin dajin da babu ruwa balle ku samu abin da za ku kurba makoshinku ya samu jin daɗi makoshinku ya samu ya sarara ubangiji ta ala ya ringa saukar muku da garba daga sama wa anzalna alaikumul manna ga tsananin yunwa da kuke ci Allah ta ta'ala ya ringa saukar muku daga sashin tsuntsun dan shila daga sama wa anzalna alaikumul manna was salwa Allah ta ya ce muka ringa saukar muku da darba da kuma dan shila wannan menene dukkanin rahmar ubangiji bai jama'a da kai to shi sa haruna a nan wajen ya gaya musu inna rabbakumur rahman ku sani cewa ku, wanda ya halarce ku yake kula da rayuwarku yake ba ku ɗan rasa yake taimakon ku yake agaza muku yake fitar da ku daga bala'i ar-rahmanu shine Allah da yake wa kowa rahma fattabi'uni dan haka ku zo ku umarnin da nake gaya muku wa ati'u amri kuma ku bi umarnina qalu sai aka samu wata ruwa a cikin su wasu wasu fitilannu a cikin su suka buɗi baki suka ce lan nafraha alaihi akibina wallahi ba za mu bushe muna gurfane cikin bautar wannan dan maraki din ba hatta yarji a ilaina Musa sai idan Musa ya dawo shi ya mana bayani ai shi ne babban annabi kai karamin annabi ne don haka ana magana shugaban kasa ba yadda za a ce wani minista ya zo ya yi hukunci mun bi shi ko mataimakin shugaban kasa tun da dai kan yana nan a jira sai oga ya dawo wannan hukuncin na manyan oganni ne ba na kananan oganni ba shi yasa yake lan a alayhi akibina ba za mu gushe muna wato suka ce ba za mu gushe muna gurfani muna bauta masa ba har ta a yarji'a ilaina Musa har wato ainihin Musa ya dawo da mu wannan shi ne abin da suka gaya masa kada mu gyara murya kan ni dai ba kai saka dakatar da ni ba ألا تتبعني ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال في موسى أن موسى يا هارون يا كي هارون ما منك إذ رأيتهم ضلوا لي هنا كلوك شنك كسم بشا ألا تتبعني بي يسابك اليوم بايانا با كان سنة لي مثلا تفعل أبعطيت أمري شنكا سابا والأمري ناني qala sai harun yace yabna umma ya kai dan mahaifiyata la ta'khudh bi lihiyati kada ka kama gemu na wala bi ra'si kuma kada ka kama gashin kaina inni khashitu da ni naji tsoro an taqula kada ka ce farraqta baina bani isra'ila kai harun ka raba kan tsakanin bani isra'ila wa lam kan qawli kuma kada ka ce ban bu umarnin abinda ka ga ya mu baka kun ka tafi waɗannan ayoyi ubangiji mai girma ɗaukaka yana ba mu labarin irin matakai Na gyara wannan barna ta samiri da annabi musa alaihi salatu wasalam ya fara dauka mataki na farko shine ya fara tuhumar annabi haruna alaihi salatu wasalam menene dalilin da ya sa ya tuhume shi ai saboda shine shugaba shi ya barwa hukuncin a hannunsa shi ya bar wa jagorancin a hannunsa Don haka duk wani shugaba matsala komai girmanta komai kankanta ta in ta faru shine farkon abin tuhuma wannan haƙƙi ne da ubangiji mai girma da ya dora masa maganar ka ce ba za a tume ka ba maganar ka ce ba za a faɗa ba in wato ainihin ba haka ake tuhumar ba kai ka tuna wani irin tume tume ne ba kai a baya ba wace irin maganganu ne ba ka faɗa a baya ba A shi gwano baya jin warin jikinsa shi bai kamata a ce irin abin da ka faɗa ba yau a tuna maka wannan al'amari din a matsayin ka na shugaba dole ne idan kayi a babun adalci a ce kayi inda kai abin yabo a yabe ka a yi maka addu'a a neman maka karamar Allah a neman maka tsira a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka a babin nasiha ba babin rashin kunya ba a babin nasiha ba babin raini ba a babin nasiha da haɗa kan al'umma ba babi irin naku da kuka fahimta a tsarin mulkin ku siyasa ba duk inda aka yi ba daidai ba dole mu fito mu ce an yi ba daidai ba kuma dole a ɗauki mataki dole a ɗauki matakin gyara ba don komai ba saboda haƙƙin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ɗora waɗannan zubar da jinan lai da ake a cikin al'umma wani dalili ne mai girma da yake nuna cewa ƙasar ba za ta zama lafiya ba ubangiji Ala yana fushi da duniya a lokacin da aka zubar da jinan mumini guda ɗaya balle jinan na mummunai dozin dubbai ɗaruruwa kuma sannan azumar. ba wani responding da aka yi ba wani mataki da aka ɗauka ba wani gamsasshen labari da zai gamsar da kai cewa eh lallai din da gaske ake tun muna dogari muna ba da kariya muna kira a yi hakuri muna kira a ba da lokaci muna kaza sai da aka gamsar da mu cewa in muka ci gaba da ba da uzuri wallahi da mun istighfari dan za mu ci gaba da kare kariya ne wannan ita ce gaskiyar zance wannan ita ce gaskiyar magana kuma wannan haƙƙi ne na shugaba duk lokacin da aka samu matsala shi ake fara tuhuma shugabanci irin na annabta ma ba ma shugabanci irin na mutane ba ga annabi Haruna shugaba ne annabi amma da ɗan uwansa annabi Musa ya ga ga an samu matsala me yake ya Haruna shi ya fara tuhuma yace ya Haruna ma man akam in ra'aytahum dhallu ya aka yi lokacin da kaga cewa sun bata Allah ta tabi'ai me yasa baka biyo bayana ba ka zo ka gaya mun mana in abin ya gagare ka a zo a ɗauki matakin da ya kamata mana a hukunta duk wanda ya cancanta a hukunta shi a cire duk wanda ya cancanta a cire shi a bar mutane su zauna lafiya mutanen da su ne gasan ku su ne jin ɗanku su ne rahamarku su ne arzikinku su ne ɗaukakanku su ne darajarku da su kuke ado don yau duk cikin ku wanda bai fito an ɗaga masa hannu an masa ihu an masa jinjina ba wallahi zai ji kansa shi ba kowa kowa ba ne ba wannan jinjinar da ihun mutane da supporting din mutane shi ne arzikinku shi ne mutuncinku shi ne ɗaukakanku shi ne matsayinku yau kun kun rasa jama'a kun rasa kowane irin jari a rayuwarku shi abin da wannan shi ne abin to kuma waɗannan al'ummar su ne za su zamanto kaskantattu su ne za su zamanto ababen zubar da jinan nakin su su ne za su zamanto ababen Allah wajen a gare ku su ne waɗanda idan an mutu ku kun kasa fita ku ɗauki mataki sai an ɗauki awanni irin abin da kullum muke faɗa ba a mana adalci in abu ya faru a arewa sai ai awa goma sha takwas awa sha bakwai awa sha biyar yar allah waɗanda ake fitowa a faɗa mu ji daɗi ba a fitowa a faɗa amma yau da za a samu mutum ɗaya saurayin da ba shi da mata ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da wani kamar suke a cikin al'umma ba firamare ba sakandare ba zubiri babu jari babu abin juyawa babu taro babu titi a tare da shi a wajen abokanan zamanmu a garuruwan abokanan zaman mu yau da za a samu wata matsala a kashe saurayi daya kanta da minti sha biyar za a fito ai Allah wadai a ce an ɗauki mataki an yi ashwarin haka ba za ta ƙara faruwa ba kai wani lokacin ma a taka kafa a tafi a je a yi jaje har wurin da abin ya faru a daidai lokacin da a jihar Sokoto za a kone sama da mutum arba'in a cikin mota ma ba za a je a yi jaje ba ba za a ba da ba za a ba da hakuri ba ba za a ba da wata gamsasshiyar magana wacce za za ta iya kwantar da hankalin al'umma ba Ko kuke frustrating ɗinmu Ko kuke frustrating ɗinmu Ko kuke protesting ɗinmu mu to dole mu faɗi irin waɗannan maganganun wallahi da ba dan muna so ba ba kuruji bane ba amma dole mu fito mu faɗa ba wai don muna so ba ba wai don wannan shine ra'ayin mu ba ba wai dan haka muka so ba wannan juma'ar tun daga laraba muka ringa kyautata masa rufo yanzu gashi an yi juma'ar an sako daga masallacin juma'a har lokacin ba bayan sallar asar ya kare dare yayi an wayi gari asabar an wayi gari yau kai lokacin ibadar arna ma ya kare ba mu gani ba a to mun ko kuka ɗauki duniya wajen zama wallahi mu mun ɗauki duniya hanyar wucewa aw adiri sabilin ne hanyar wucewa ce nan ba mu zo mun zauna ba duk ɗan kwanakin da za mu ɗan kankani ne wa ma wa ma duniya illa qalil dan kankani ne ko kuke jin tsoron rasa duniya dan ko kuka ɗanɗana ta kuka ji zakin ta mu kada ba babu wani abu a wannan mu ka taru mu kwana mu ci mu tashi mu ci ba to da me zaka yi mana barazana kana wani abu da zaka yi mana barazana abu sai zaka yi mana shine humanity abinda muke bukata shine mu ga humanity wannan kuma shine abinda aka rasa insaniya kulawa irin ta dan adam amma ba a dinga ba mu uzurin da mu bai gamshe mu ba ya kamata da aka ce da aka je buɗe kamfanin ɗan gidan masu kuɗi ɗan gidan manya a ƙasar nan da za aka ce za a je a yi wa talakawa jaje saboda an kashe su ya kamata mu ga humanity a wajen da aka ce iskar sama ba za ta ba da damar jirgi ya tafi ba to a taka mota mana daga sokoto zuwa zamfara minti nawa ne awa nawa ne kilomita nawa ne ko auna mana mu gani a taka mota mana cikin hakan akwai rahamar Allah dan na imani yanda limin yanda titin ya lalace albarkacin taka motar oga abu wannan titin sai an gyara shi ba samu ci gaba ba su talakan ba taimake su ba su ba za su ji daɗi ba ba zai zama to sharaf a gare su a ce yau ga shi an tako a kafa an zo an mutu godiya an zo an mutu gaje ba wannan kada bai ishe su ta'aziyya ba ba sai an dawo an ci ma sabbai ban ji malami na sallah ya bo ba kuma sai an dawo gida an zauna an sha shayi ba sannan ayi wani tiktok wani ta ala ce ya harunu ya kai harunu ma mana aka isra aita hun zallo me yasa lokacin da ka ga sun bata Allah ta tabi ani baka dini ba afa akai ta amri ka sa umarni na ne kala sai annabi harunu ya ce yabna umma ya kai san mahaifiyata a nan wajen annabi harun alaihi salatu wassalam da ya tashi zai magana da dan uwansa annabi musa sai kira shi da suna dan mahaifiyarsa tare da cewa tarihi ya tabbatar da cewa da harun din da musa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kaga alal akalli sai ce ya akhi ya kai dan uwana tunda shi ma da ya tashi annabi musa din bayani akan sa dan uwansa ya ringa kiransa wa akhi harun huwa afqahu minni lisanan dan uwana harun ya ji ni iya tsara zance da iya magana saboda haka a haika ni tare da shi haka yake faɗa a ayin da muka karanta a farko farkon wannan sura din waj'al waziran bin ahli sai ce haruna akhi to shi haruna din me yasa bai ce ya akhi ba sai ce yabna umma bai ce ya dan uwana ba sai ce ya dan mahaifiyata ko bai ce ya yabna abi ba ya dan babana sai malamai suka ce akwai hikima a nan wajen daga cikin irin hikimar fito da martabar janibin mahaifiya bangaren uwa duk inda suke bangare ne da suke masu tausayi da jin kai ka kula da kyau in za ka gaya kanka gaskiya ka san yadda ake nuna maka kauna a dangin iya ba ita ce kaunar da ake nuna maka a dangin baba ba to tun da matsala aka samu za a samu sabani sai ce ya dan uwana ya kai ɗan uwata ya kai ɗan mahaifiyata saboda a lokacin so yake yi a samu maslaha so yake ya fahimce shi sai ya rinjayar masa da jalibin mahaifiya wanda shine jalibin tausayi yana so ya tausaya masa ne haka kuma ko a ƙasar hausa in kana so ka nuna wa mutum yana kana ƙaunarsa za ka kira shi da suna ɗan uba ko ɗan uwa <laughs> ɗan uba menene a hausa zaki ko ba haka ba a ce ne ɗan uwa shi ne ɗan uwa ko ba haka ba to saboda haka shi ta sai ce yamna umma ya kai dan ya kai dan mahaifiyata dan ya nuna maka kauna a bangaren mahaifiyaye ina fata mun gane wannan yace la ta akhur bi limati kada ka kama gemu na wanda ayin da ke cikin suratul a'raf sun nuna cewa da yazo gemun ya danka ya kuma kama gashin kansa ya cakube shi kada kuma ta cewa annabi Musa da ma karkarfa ne wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si abihi yajruhu ilayhi ya kama shi za shi ya kuma shi cikin sa shi ne anan yake ce masa yabna umma la ta'khudh ya ce kada ka gama mun gemu na wannan yake nuna cewa ashe gemu sunnar annabawa ce kai da baka tsayar ba ɗan rigima ta tashi tsakanin dan uwanka ba me zai shaka ba sai dai shaki wuya wallahi kaga ko wuya mutuwa ke ina ba ta mun gano wannan la ta akun ya ce kada ka kama mun gemu na da ko jawo shi ku tsaye da yau mana fara da ya rage ba sai ku jawo shi ku tsayar ba inda da yana fitowa la ta kudu niyyati kada ku kada kada ka kama mun gemu na wala bi ra'asi kuma kada ka kama mun kaina inni khashitu Lallai ni abinda nake tsoro an ta kula farwata bai bani isra'il kada ka buɗe baki ka ce na raba tsakanin banu isra'ila wato a nan wajen sakon da annabi haruna yake faɗa shine hikimar ta bai bayan annabi musa ya sanar da shi annabi ba saboda akwai matsalar da za ta iya faruwa duk lokacin da ka bar al'umma babu shugabanci kansu zai haɗu ko zai ne sai rabu ne saboda haka al'umma suna buƙatar shugabanci to annabi haruna ya yarda da cewa idan har ya bar wato cikin waɗannan al'ummar yana zaune ma da wace Allah ya cika in ji bahaushe ba yana cikin su bane suka fara bautan madan yana musu wa'azi yana cewa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri amma suna cewa lan nabraha alayhi akilin hatta yarji ilaina musa yana ma nan bace nan to ina kuma ga ya tafi kaga matsala ce za ta faru sannan ga su dama ahalul kitabi mutane wato banu isra'ila mutane ne waɗanda suke masu saurin kai masu kyamar junansu shugabanci ne kaɗai yake iya halaka da zarar an ce babu shugabanci to za ka ga cewa duk duniya sun kowa kashe kansu shi yasa yanzu idan ka kalli siyasa da take tafiya a duniya ai da ba a nan bangaren take tafiya ba ba a bangaren kasashen larabawa take tafiya ba ba a bangaren kasashen amurka take tafiya ba ba su suke kashe junansu ba yakin duniya na wuce da suwa aka yi turawan gabas ne da turawan yamma tarayyar soviet ne ya karya ta barna ce tsakanin turawan gabas da turawan yamma saboda haka daga baya suka yi wa kansu wato wani irin shiri suka tayar da wasu irin hukumomi a tsakaninsu suka fitar da majalisar ɗinkin duniya suka fitar da majalisar tsaro ta yanzu suka fitar da kaza suka fitar da kaza suka yi tahalin tsakaninsu da wasu kawaye suka ce su mu zauna lafiya amma duk lokacin da muke son mu rigima da junanmu to sai mu samu wata ƙasa sai mu haɗa rigima da shi sa tun wata rigima da kaga ana yi a ƙasashen larabawa siriya ce iraki ce yaman ce ce kaza ne duk waɗannan rigingimin da kaga ana yi akwai goyon bayan waɗannan bangarori din akwai goyon bayan waɗannan bangarori din akwai inda America a matsayin ta baturiyar yamma take tallafa wani bangare akwai inda Rasha a matsayin ta baturiyar gabas take tallafa wani bangarori din to yanzu ne ubangiji ta ya fara yi mana rahama ba a zuhun na shahid sai Allah ya fara wa kan sai aka samu wani dan kwamedi ta ba ku dauki ku ba a minti ba ku wani dan kwamedi ya zama shugaban kasa sai ce to tsayaye wa bangaren gabas din da ya fito tawaye to shine su kuma bangaren gabas din suka ce to tsaya mu kare kambun mu kuma mu gwada karfin mu duk wanda ya isa shi ma ya fito ya gabas ya gwada karfin sa ai ita yanzu rashin kulle take cewa a Ukraine a a Ukraine jira take yi kasashen yamma su ce can sun nuna su ma na su karfin amma kaga ai sai zama zama suke sai kokari ake ai sulhu ai kaza ai kaza saboda me idan rigimar ta barke ba za ta yi mutuwa kyau ba shugabancin ne zai lalace mu kuma da ba me yana ba ciki me ga mu da su dangin iya ko na baba fata ce ta hada mu ko yare fara kalan fata su ba ɗaya ba yaran mu ba ɗaya ba addinin mu ba ɗaya ba aqidar mu ba ɗaya ba sai mai musu ta mata mu ce musu can ta matsayi musu ko waɗannan da kaga hankali ya tashi ana ta cewa ai addu'a ai waye ai waye ai waye ai saboda 'yan ƙasa suna can ne kun san akwai 'yan Najeriya akwai mazauna Najeriya mazauna najeriya suna da kafasiki din su yan najeriya suna da nasu kafasiki din ka duba ka ga a wani kafasiki kake in dai kana iya kwana ba ka da cikakkiyar wuta sosai mazaunin najeriya ne amma dan najeriya ko an dauke ne ba akwai sola a gidan akwai kuma janareto ko ba haka ba in dai ka fara firamare a najeriya ka sakandare a najeriya kan shiga university aka kai shekara goma ana yajin aiki to kai mazaunin najeriya ne su 'yan najeriya din ba ga yanzu da matsala ta faru ba biliyoyin kuɗi aka fitar an ringa safarar su ana dawo da su gida saboda 'ya'yan Najeriya ne ko kadan duk mazauna Najeriya ne ko ba gaskiya ba yana banci tsakanin 'yan Najeriya da mazauna Najeriya amma dai su dai namu ne sannan ku da dawowa mun gode wa Allah da fitinar ba ta hada da ku ba ku zo ku mu haɗu da mu da ku mu karɓi kiɗan gaba ɗaya. Allah ta tafi a yi afa sai ta amri قال يا ابن أم ne تأخذ wala ولا برأسي inni khashitu an taqula farraqta baina bani baina bani isra'ila wa lam kuma kada ka ce ban ji zancen ka ba kada ka ce ban bi maganar da ka gaya min ba wace magana ce gaya masa eh ko shakka babu lokacin da annabi harun a lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam da zai tafi ayoyin da ke cikin suratul sun gaya mana cewa sai da ya buɗi baki ya bar wasiya ga ɗan uwansa yace ukhulifni zame mun halifa a cikin mutane na wa asli ka zama to mai sulhu a tsakanin su kada ka bari rigima wala tattabi sabilal muslimin kuma kada ka ce zaka bi tabarki irin na mafarauta. kada ka ce za ka bi tafarki irin na mafarta to shi ne annan wajen mu annabi harun alaihi salatu wa salam yake cewa da shi walan tarqu walan tarqu qawli kuma kada ka ce ban bu wasiyar da ka ban ba da shi ne dalilin da yasa na dakata ban bi ka ba wannan shi ne manufar annabi harun alaihi salatu wa a karatun gobe za mu ji kuma me ya gaba da gudana tsakanin annabi harun da waɗannan mutanen nasa abinda muka fara daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko sun harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu ya ubangiji ta Allah ka nuna mana gaskiya a matsayin ta na gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ta Allah ka nuna mana ƙarya a matsayin ta na ƙarya ka ba mu ikon guje mata ya ubangiji ta Allah ka kula da al'amuran mu Allah muna roƙon ka cikin rahmar ka mai girma Allah muna roƙon ka cikin rahmar ka ta tsaro ya Allah ta Allah ka ka mana tsaro a wannan kasa Allah ka kwantar da mana hankali a wannan kasa Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan kasa ya ubangiji ta Allah ka taimaki wa shugabannin mu waɗanda suke da kishin kawo gyara a cikin siya Allah ka taimake su Allah ka karfafa su Allah ka ba su goyon baya Allah ka zama so tare da su waɗanda ba sa son kawo gyara a cikin wannan al'amarin ya Allah ka san su ka san manufar su ka san tanadin su ka san burin su ka san abin da suke so ka san abin da suke fata ya Allah kada ka cika musu burin su Allah kada ka karfafa tanadin su ya Allah ka kunyata su Allah kada ka karfafe su Allah ka tozarta su ya ubangiji ta Allah ka raunata su ya ubangiji ta Allah ka zaba mana shugabanni na gari wannan siyasa da take alamtawa a wannan ƙasa ya Allah ta'ala ka sa ta zo da alkhairi Allah ta'ala ka sa ta zo da alkhairi Allah ta'ala mun tuba mun koma zuwa gare ka ba mu da zabi sai zabin ka Allah kai mada gangariyar zabi daga wajen ka ya Allah mun tuba mun koma zuwa gare ka ba mu da jagora sai kai ya Allah ta'ala ka sanya jagorancin mu a hannun wanda yake tausayin mu wanda yake jin kanmu halin matsi da ake ciki a wannan kasa da talauci da ake ciki a wannan kasa ya ubangiji ta'ala ka buɗa mana cikin fararka ka buɗa mana cikin rahamarka wanda zuwa ta da kowa ya Allah ka wadatar da al'ummarka ya Allah ka ciyar da mayin wata ya Allah ka shayar da masu jin kishirwa ya Allah ka arzuta talakawa ya ubangiji ta Allah ka hore musu abun kula da rayuwarsu masu nema Allah ka sa ne a neman su albarka ma'aikata ubangiji ta Allah ka sa albarka a cikin aikin su waɗanda ake bi bashi Allah ka yassare musu Allah ka buɗa musu Allah ka sauƙaƙe musu Allah ka ba su ikon biyan wannan nauyi waɗanda suke bin bashi Allah ka karɓa musu haƙƙinsu Allah ka karɓa musu haƙƙinsu Allah ka taimake mu ka taimake su wato wata matasan mu na musulmai ya Allah ta'ala ka tarbiyance su Allah ta'ala ka kula da rayuwar su Allah ta'ala ka dora su akan tafarki mare da shi Allah ka ilmantar da su Allah ka tarbiyantar da su Allah ka sa musu nutsuwa Allah ka sa musu jin kai Allah ka sa musu rahama iyayen mu Allah ka jigan su da rahama Allah ka gafarta musu a rayuwar su Allah ka yafe zunuban mu Allah ka yafe mana zunuban mu Allah ka karbe mu muna shahidai a wajenka ya Allah ta'ala ka karbe mu muna bayin Allah a wajenka ya Allah ka karbe mu muna bayi na gare a wajenka Allah ta'ala ka inganta rayuwar mu Allah ka inganta makomar makomar mu Allah ka inganta karshen mu zanko Allah ka sanya mata albarka Allah ka yarwata arzikinta Allah ka kula da yan kasuwar zanko ya ta Allah ka sa musu albarka a cikin kasuwar Allah ka yarwata musu Allah ka kara musu san Allah Allah ka kara musu san annabi Allah ka kara musu san addini Allah ka kula da su ka kula da rayuwar su ka kula da rayuwar iyalansu Allahumma hadina fi man hadaita wa fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik Allahumma lana fi ma wa qina anna bi rahmatika sharra ma يهدي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومسئنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا ودعاءنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اجر المصابين في مصيبتهم واخلف خيرا منها اللهم اجر المصابين في مصيبتهم واخلف خيرا منها اللهم اجر المصابين في مصيبتهم واخلف خيرا منها اللهم فك أسرهم اللهم فك أسرهم اللهم فك أسرهم أسرهم اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين